matsalar tsaro da ta bakin haure da matsalar canjin yanayi na kan gaba a yau a jerin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa dalili kenan da kungiyar tarayyar turai ta ware miliyan hamsin na euro domin tallafa wa kasar nijar ta fuskanci waɗannan matsaloli I really uh, would like to, uh, uh, delegation to together on Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba mr mimika novel ya ce jami'anmu da ke bruxelles shirye suke su haɗa gwiwa da niger domin tafiyar da ayyukan wannan shiri saboda haka muna jiran shawarwari na zahiri daga ɓangaren ku dangane da bukatun wannan ƙasa a fannonin da shirin ya kunsa ta yadda za mu gaggauta fitar da waɗannan kuɗaɗe a fara aiki a kan lokacin da aka tsayar kamar yadda mataimakiyata ta alkawalta muku a ziyarar da ta kawo niger a watan satumbar da ya gabata. Uh, for Niger Commission. This is what was announced by, by uh, Vice President of the Commission uh, visited Niger in September. Ƙungiyar ta EU ta ƙara keɓe wasu kuɗaɗen na daban domin fannin walwalar al'umma. Ladies and gentlemen, I'm so happy to uh, sign this agreement providing uh, this year an extra uh, 36 million euros. Kwamishinan ƙungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba ya ce, jama'a maza da mata da ke wurin wannan biki ina mai farin cikin saka hannu a kan wannan yarjejeniya da ta kunshi miliyan 36 na euro domin karfafa ayyukan kiwon lafiyar al'ummar nijar musamman mata da yara kanana da ayyukan bayar da ilimi ga 'yan mata uh, ministar harkokin wajen jamhuriyar nijar madam kane aisha bulama ta bayyana cewa tuni kasar ta shirya wata tawagar manyan jama'an da za su halarci taron da kasashen duniya ke shirin gudanarwa a birnin labalet kan batun bakin haure a ranakun 11 da 12 ga watan nan na nuwamba duk wannan abubuwan mun yi nazari bisan su mun shirya kundinmu wanda za mu da shi can lusomi lavalet bisa mun tabbata deja ya haɗi suna da niyya su kama mini nijar bisa wannan amma mu abin da mun kasa gaba shine abin da ya sa mutane suke barin ƙasar su su tahi menene sa mutane suke barin ƙasar su tahi to shine ya kamata a kama magani Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.